assalamu alaikum. Ɗaya daga cikin mutanen da Mudassir ya ambata a lokacin da yake bayanin yadda aka yi har 'yan kwamiti suka kashe abokinsa Zayyanu da abubuwan da suka biyo bayan haka shine mutumin nan da ake kira Bala Bazuka. Murtala Faruk San Inna ya yi magana da shi Bala Bazuka, wanda ya bayanan wasu abubuwa dangane da wannan lamari na kisan Zayyanu. Bala Bazuka. ni ne shugaban tafiya na wannan kungiya ni ne kwamandanta hukumar dai cid ta zo na nan ga da takarda bari in nuna maka ita wadda ta kawo min cewa tana gayyata ta in zo nan sokoto police station a cid office kuma na ta ofishin aig ina ganin wannan allah so zaka iya amince mata da cewa daga can ta hito haka ko to mun je ofishin aig akan wannan ishu din maganganun da suka tambaye mu mun ba su ansa gwargwadon abin da muka sani domin mu ko da abu ya faru ni dai ba ni ko cikin jika na fita na je wani gari da ake kira ambursa to ina can kaga duk abin da yake faruwa na nan ga tsakanin da Allah da labari ne amma abin da na ji sai aka kawo ma yara labarin akwai waɗansu waɗanda suke a laɓewa in dare ya su su yi sata mutanen shiya yaran mu wai sun tafi sun kamo su sun taho da su yara suka fice da daddare da sahi nake ji don ni an ka kira da sahi an ka ce in tara dai yara na don normally haka na aka yi muna za a kira mu daga station a ce muna mu kawo ga mota mu zo mu yau aiki mukan ba har garin ga mu ƙauyuka mu yau aiki tare da 'yan sanda mu kamo mu kawo to a wannan rana aka ce ana so in tara yara ni dai kawai na kira yara yara sai suka taru as usual sai ga jami'an tsaro suka zo aka kwashe kowa da kowa ba mu san wani ya mutu ba har sai da an ka taya ɗaya daga cikinsu ya dawo na ce a an ka ce ai wai cikin yaran da an ka kamo jiya wani yaro ya mutu shi na an ka gani yanzu ya mutu amma ya nuna waɗanda sun ka kamo shi suna can ga hannu wanda an ka ɗauka nan ya yi mutum hamsin in Allah ya su an ka ce da su an ka sa su layi ya bi su ɗaya da wannan ba da wannan ba da wannan ba da wannan ba har ya da waɗannan mutane Waɗanga mutane sun je sun ba da bayani abin da suka faɗa a birnin kebbi shi suka faɗa sokoto sannan mu abin da aka tambaye mu shi muka faɗa yanzu magana da muke so mu tabbatar shine ka yarda cewa yaranka sun azabtar da waɗannan mutane a lokacin da suka kama su su biyu ma'ana zayyanu da abokinsa a'a ni ba ni yarda da sun azabtar da shi tun da ba su faɗa min sun azabtar da shi ba sannan ba su yi gaba gare ni ba to yaya zan kama su da wannan lahi na cewa sun azabtar bayan 'yan sanda sun tafi da yaran naka me ya faru bayan sun tai da su aka aiko takarda na gaya maka an ka zo an ka kama ni ni an ka tai da ni akan in yi bayani an ce an gani mota ta ita ta ɗauki gawa haka an ka ce wa ya gani mota ta ta gawa na tai na yi bincike gaba ga ss na sokoto ga gaba ɗaya aka yi sauraron da in allah ya so ba mu da sakai mutum goma aka tambaye shi shi mu da siru shi ya yi bayani ya ce shi yana nan laɓe can wajen masallacin isa zakiru wai ya gana shiga mota ta ta shiga kwana ta tahi da gawa amma da na yi tambaya cewa to na ji wane ne yake jaye da mota wanda sai ya kasa bada ansa yaya ya gagawa a ciki sannan wanda ga bayani ne na jiya ga kunne na cewa ya ce ma aboki ne tashe mutai ya ce mai bai iya zuwa to ya an kai kuma ya ga mota ya gane gawa a ciki sannan da ya je me yasa bai faɗa ma uwar cewa ya ga da bala bazukan da magaji da ta ƙare ya gane su sun ɗauki gawa me yasa bai faɗi uwan nan ba tun da har ya gani ya rufe wannan har aka zo aka yi abin da aka yi kuma a a ya san inda gawa take har ya gode ta shi da kai ne mu da siru don haka mu muna zargin mu da sirrin nan da abi ne ya heta duk abin da ya samu yaron nan wallahi ya sani kana so ka musanta cewa ba a nan aka yi mai azabar da ta yi sanadiyar mutuwar shi ba ko ko a'a a nan ya mutu ko kuma menene kake tunani bisa ga abubuwan da ya faɗa kamar yadda na yi maka bayani iya binciken da ya kamata in yi na yi ga sauran yara abun da na samu labari hakika ne sun tsare yaran nan a garin akai saurin 'yan sanda sai su masu tsaron kwana ya dauke su to bayan da kwana ya dauke su a nan wurin koko akan hanya a nan cikin eh, gidan da muke eh, aro mm. eh, nan gidan mm. sarauta tsoho mm. yawa to dama nan na muke duk 'yan kayayyakin mu nan suke to sai aka ce sun yi kwana yaran sun bi taga sun gudu to amma sai gashi ah, da sai an ka aiko an ka ce mu taho za muna wani operation na tara yara muka tahi ah, sai ah, shi yaron ya ɗora nuna da wani da wani da wai ashe wani aka samu ya mutu watan akwai abin tunani nan a mu muna zargin wannan mu da siru tare da abokinsa zayyano ya fita bai yiwa ya fita ya bashi nan ga yanda suke kwadda kwadda shi da shi sannan ya ce shi ɗaya hita ya bashi nan ashe ya bashi da rai kenan na kaka an ka yi ya ga cewa an ga mota ya gane akwai gawa cikin mota mu abin da ya ɗore mu na kai sannan bayanin da ya faɗi birnin kebi ba shi bane ya faɗi police station jega bayanin da ya haɗi police station jega da birnin kebi a can aig office sokoto ba shi ya faɗa ba abin da ya faɗa a can kaga in za a yi muna adalci sai a duba a gani don mai statement ɗin shi ya sha bamban na birnin kebi daban na sokoto daban na rediyo daban to mu muna ƙara kyautata zargen mu da sir ya san wada an kai yaron nan ya mutu don mi kakaye ya san inda gawa take don shi ya kai uwa inda gawa wai ya ta ya shiga mota to duk wanda zai shiga mota a jega zuwa dan warai wallahi da bakin zaito guest in abin da ya kai health technology babu wanda zai zuwa tara mota har gaba gabar ka da zuwa don zai na alero ko dan warai tsakanin da Allah to shi me ya kai shi har can barka da zuwa inda ya je can ya gagawa yanzu haka wallahi ban san takamaimai ina na hanka gagawa ba illa an ce bayan an wuce barka da zuwa to yanzu kamar yadda shi su yan uwan shi marigayi suke iddiai na cewa an kama yaran naka kuma gashi an sako su shin bisa wani dalili aka sako su bayan kai kanka kaya cewa an kama su dan jarida ina son kai aiki da hankalinka kuma mu yi aiki da hankalinmu yaran nan dai kotu bata yi watsi da shari'a ba bata kai karshen shari'a ba beli aka bamu on condition da ƙyar da wahala muka neme su aka bamu su beli masu sauraro kuma sai ku aiki da hankulanku tun da farko shi kansa siru a cikin bayanin da ya mana bai ambaci sunan bala bazuka a cikin waɗanda suka kamo su ba to amma ya ambace shi a cikin waɗanda daga bisani suka fitar da gawar Zayyano bayan da ya ji waɗanda aka bari gadin su suna maganar a waya cewar ya mutu. To kenan wato duk ka san waɗanda suka yi maka wannan al'amarin? Duk na san su. Su nawa ne? Su goma waɗanda suka je su haka mu su goma sha hudu ne. Dawa dawa dawa. To gaskiya wasu ban rike sunansu ba amma na rike sunan Atta da Kabiru Shola da Mubara ragowar ban rike sunayensu ba gaskiya. wa'anda sun ka ɗoga ta sun ka je sun ka jifa da ita da halidu ta ƙare da bala bazuka su sun ka je da magaji su sun ka je sun ka jifa da gawashi. Game da batun azabtarwa kuwa masu sauraro suna iya duba jaridar Daily Trust ta ranar Lahadi goma sha tara ga watan Fabrairu na wannan shekara, wadda ta yi labarin wannan lamari. A tattare da wannan labarin akwai hoton irin raunukan da Mudassir ya samu a gadon bayansa, raunin da koda a ce zai iya yi makansa da gangan zai yi wuya ya yi su, balle kuma babu ta hanyar da zai iya yin su. Sannan a duk cikin bayanan da dukkan ɓangarorin da abin ya shafa suka yi, babu wanda ya ce an kama zayyanu da Mudassiru suna ƙoƙarin satar wani abu ko an kama sun yi sata, ko da sun yi kuwa babu wanda ya isa ya musu hukuncin kisa idan ba hukuma ko kuma shari'a ba. Kamar yadda aka ji bayani daga bakin dukkan ɓangarorin da suka yi magana ya zuwa yanzu ɗin, ofishin mataimakin Sufeto janar na 'yan sandan Najeriya shiya ta goma da ke sakkwato ya shiga cikin maganar har ma ya gudanar da bincike, ya kuma ce lallai a tuhumi mutanen da mudassir ya bayyana da laifin aikata kisan kai. Daga nan 'yan sanda sai suka mika wannan batu a hannun ofishin daraktan shigar da ƙararraki ko kuma DPP a ma'aikatar shari'a ta jihar Kebbi. Daraktan shi ne yake da alhakin gurfanar da waɗannan mutanen da ake tuhuma a gaban kotu, wato shi daraktan gabatar da ƙararraki na ma'aikatar shari'a ta jihar Kebbi. A shiri na gaba, za mu ji ta bakin kakakin 'yan sandan shiya ta goma da ke Sakkwato, da kuma magajin garin Jega, wanda ya magana kan sanya masarautar Jega cikin wannan batu na kisan gilla da aka yi mazayyanu. A huta lafiya.